وفوات الوقت layya da kubucewar lokacinta. Kalar musannifu ka habbasiha hatta fatal waqt kamar inda mutum ya riƙe layyasa har lokacin ya fita. Illa anna sai dai wannan ya attashbihu bima sabaka min adamil itiza'i yana magana wajen rashin yiwuwa wani yaro na yaro na gwasa shi ya riga ta bi ainihin da ba gani ba shi ke ya yi wadata akwai wasu na tarkonsu a masallacin da masu wata waya sai an kama sallah an yi nisa sai ya sai kulum sai sai kulum to wani ya yi kwallon kama wannan to na yi ta dubawa sama to amma dai abin ya ɓace a tsakani ya murji amma kai me yake da suna ina manta sunanka bara'u ka san shi to ba damuwa za a san shi wa an yasna bil udhiyati ba'daha ma yasha wa an yasna ma yasha yi abin da yake so da layyansa bayan nan tun da lokaci ya wuce يسوي التضحية والأكو آه، آه، ما يشاء أكو من نے نہیں يسوي التضحية آه، ليان ناين دي دي ما ندود دي دي نيه أبنا والمعنى لو أخر شخص الأضحية عن وقتها المحدد lokacin da da aka yanke ani shar'an wallazi yabda'u mai farawa min ba'da salatul eid ila ghurubi shamsi al-yawm ath-thalith fa innahu yafutu alayhi fi'l sunnah aga yayi asaran aikin sunnah ويعتم كما بهذا التأخير بطبيعة hali thumma lahu an yasna biha ma sha'a tunda lokacin ta ya wuce ya samu yi da ilayyan nan abin da ya gada ba min bai'in aw sadaqatin aw gairiha to saboda me malam lokaci na da ko ko wannan isa ya karanta da mu lokaci na da matsayi an ce ma ka zo karfe ɗaya sai ga ka da minti biyar tsakani da Allah ba ka yi ƙari ba kuma sannan a ƙa'ida da ya kamata a ce ba za a karɓa ba tun da yanzu maganan ga layya lokacin da kwana ranar layya washe gari kashe gari in ya wuce na ko kayanka ba a so ba a matsayin layya ba sai da kai sadaka to a kaga wannan duk wasu abubuwa ne da ake koya mana mu zama masu amana mu zama masu kula mu zama masu mutunci mu zama al'umma mai daraja wastashkala bi anna tarka sunna laysa isman tunda an ce anna hadha athimun wa ujiba bi anna al murada bil ithmi laifin da ake nufi فوات ثواب سنة يا رفع لادن سنة والكراهة الشديدة كما يفعل كراهة دمي هنك داكتي أنا أبان كراهنشي وبأن المراد تيور منفى أنه دليل على إثمه بفعل معصية لأن الله عز وجل يعاقب المذنب بهرمانه من السنة وبأن التعظيم ذنوب والاستغفار في كلامهم ليس خاصا بترك الواجب بل يستعملونه كثيرا في ترك السنة وربما أعبطلوا الصلاة بتركها ويأمرون بالاستغفار منه kal iqamati misali eh sosai gini ya taso kuma na kawo muku dalilai a lokacin abubakar ya taɓa yi wane ne afirka sarki musulmi ya taɓa yi lokacin da muke neman kwano to mun yi yanzu kuna iya yanzu kuna lokacin ginin nan ku tsaya ku tabbatar da tun da kone yau ba ko da gobe ba gurbin ya tabbata yau kai kana burin a sai fulotin nan wani na burin a ci kuɗin sai ka mutu kaga wancan zai ci kuɗin in akwai ɗan fake-fake zai zauna da ɓatanci da zagi da menene sai ya ji ya yi masa tattar saboda ya samu ya kwace kudin nan yau aikin musulunci fa ƙiri jan ja in ja kake kana ja suna ja malam kana ja suna ja sosai ku yi maza-maza kullum ka yi abin da zai fi kyau kullum ka fi abin da ke zama amma muna tare da mutane malam za a ce me za a ce ban sa'awata mugaye macuta malam su dai a ce su dai a ce matsalayoyin ku kawai ku koma yanzu ai ku ba tallaya kuke ba ku samu wurin zama in Allah sa lokaci ya akwai ayi in babu shi kenan ya kun yi babban layya a yau kuna da fulo ta kuke yaƙi ko ko ginawa ne fuloti kuke faɗa kai ko gini ne gini ne ko ta yi kyau goma sha uku na ku ne na can ɗin wurin yi idin a gyara shi za a yi ka a bari mu rasa ai muna neman wurin da yawa a gyara can ɗin a gyara nan kai yanzu fata da muke za mu hayayyafa za mu ba san inda zai daɗi ba ba mu san inda musuluncin zai zauna in musulunci ya zauna nan mu da wannan in ya juya daga nan za mu zazzage mu tsallaka mu koma can ya'ya kuma suna kallon juna yanzu, hi isa ku dinga abotaka ku haɗa abotakan ku da ƴaƴan nan su san juna a dinga ganin darajar juna to haka a ina uploading mu na gyara mana shi sai dai in wani abu kuke so kuma yadda shi ku je ku kalle shi da kyau ya ya zai gyaru da me za a gyara shi raya shi wannan ta sha nawa kai kaɗan ne na ma ashirin ashirin da hudu ne ba ku yin ta kai ashirin da hudu shi ma ma ne maneji ne ashirin da hudu muna maneji maneji yusawil taitadiya wal mana law akhara ni ina nake kai na wuce nan da nisa ko na wuce ali shuma ko eh ku ba da basi kal qadiba abdul wahab ayyam al udhiyati yawm an nahar wa yawman ibadahu shi kenan ya kare wanda bai yanka ba a wurin in ya zo ba magana ko ya yanka ba lada sai dai ya eh, ci nama ya yi sadaka wala yi zahi fil yawmin rabi'i kila shi to ba sai ka kirga ka gani ba ga suna faɗi yau mani ya zahi fil yawmin ya khilafan lishafi'i tunda ka san kullun idan aka tsara abu ana san a tafi bai daya bai kamata wani ya i kawo wani abu da zai zama daban a tsakanin jama'a ba ha mu tafi a bai daya tafiyan za ta fi kyau li'annahu ijma'u sahaba روى عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابي هريره وانس ولا مخالف له كفى balada